على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهدوا لوطن ربيع الثاني hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin a gidan a ashabul hadis wanda a babban malami abi usman ismail bin abdulrahman al-sabuni wato ya wallafa sannan kuma babban malami A الشيخ ربيع بن هادي أمير wa وشرحي yau za mu tashi shafi na 354 daga tsakiya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nahnu qad nara mathalan nasayni mutaridain wato mu mukan gani misali mu ga nassoshi guda biyu misali kamar sun yi karo sai mu yi jam'i tsakanin wayannan nassoshi sawa'un daga cikin alkur'ani mai girma ko kuma daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam duk ana samun irin wayannan nassi ba wai hadisi ne kadai ake samu wai zahirin shi kamar yayi karo ba an gane malamai sun yi rubuce-rubuce kan wannan fanni akwai mushkilul asas akwai mushkilul asar na ainihin imamu tahawi akwai sharhu muktaliful a ahadith na ibn kutaiba a dinawari sannan imamu shafi'i ya littafi a risala duk saboda jam'i na irin wayannan nasoshi daga cikin alkur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da suka yi karo akwai malaman da suka yi rubuce-rubuce akan mutashabihat na na ayoyin qur'ani ayoyin da zaga zahiri kamar su yi karo amma kuma ba karo suka yi ba duk wannan gaba ɗaya saboda a baiwa ainihin alkur'ani da sunna kariya na'am wa hadha fi ma yabdu lana wannan karo din ga jan ce qur'ani yayi karo da qur'ani wa iyaz billah ko hadisi yayi karo wannan ga abin da ya bayyana gare mu a irin namu kankanin ilimi din eh wa illa fahiya laysat in ba haka ba ai qur'ani da hadisi ba sa karo da juna wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min ya yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Lallai alqur'ani littafi ne gagara koyo wani barna baya zuwa gaba gare shi ko baya gare saukakke ne daga Allah mai hikima kuma yababbe ko kuma abin yabo misali a fa nasru bainahuma saboda haka sai mu yi jam'i tsakaninsu hada nau'un min at-ta'wil wannan wani irin nau'i ne na tawili lakin an-nusus al-wadiha mithlu nusus sifat sai dai nassoshi wanda suke bayyanannu misalin nassoshin sifofin Allah subhanahu wata'ala hadhihi laysat min al-mutashabih wannan ba shi daga cikin mutashabi an gane ko nassoshi na sifat ba su daga cikin mutashabihat wala tahtaju ila ta'wil baya buƙatar ai tawili asali in an faɗi Nasi na sunayen Allah da sifofinsu wato qira'atu ha tafsiruha abinda aka gani an rubuta shine fassarar shi baya buƙatar wani tawili لهذا ما أولها الصحابة wala التابعون ولا أئمة huda wannan shine dalilin da yasa sahabbai ba su yi tawilin shi ba hakanan tabi'ai hakanan manya-manyan jagororinmu mu a immatul huda a cikin karnunun a cikin wannan karnoni babu wanda ya tawilin sunayen Allah da siffofinsa an gane wannan ai sun sun karanta ar-rahman alal arshi tawa suna barin shi ala haqiqati Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi wa qalat al-yahud yadullahi maglula yahudawa sun ce hannun Allah a daure a daure yake kullat aidihim su aka daura hannayensu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine mu saboda abin da suka faɗa bal ya dahu mamsuɗa tani a hannayensa a shimfiɗa suke suna fassara shi ala zahiri yadda ya zo haka hannayensa a shimfiɗa yake amma yaya hannun Allah yake laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah yana da hannu ba irin na halitta ba ba a kamanta siffan Allah kwata-kwata da na halitta an gane wannan ko na'am ولما فرز هؤلاء بفتنتهم وتأويلاتهم الفاسدة da a lokacin da wa'annan suka bayyana da fitine-fitinensu da kuma tawilolinsu na barna wa ya alul hujjaji wal sai ma'abota hujjoji da dalilai suka fuskance su su yake magana yan jahamiya lokacin da yan jahamiya suka zo da fitinansu na ƙaryata ainihin sunayen Allah da siffofi na cewa Allah ta'ala ba shi da sunaye Allah ta'ala ba shi da siffofi ko kuma tawili irin na mutazilawa da suka yi wa sunayen Allah da siffofinsa ko tawili irin na asha'ira da suka yi wa sunayen Allah da siffofinsa a lokacin manya-manyan malamai na salaf sun fuskance su sun musu raddi wato ma'abuta hujjoji da dalilai allati tadhhabu shubahatihim wa batilihim wato dalilai wanda ke wargaza shubuhohinsu da kuma ƙaryace-ƙaryacensu كذلك الخوارج والعياذ بالله يردون كثيرا من السنه wato malam yana nuna mana babu wani dan bid'a face yana adawa da hadisi duk dan bid'a in dai mutum zai faɗa cikin bid'a to insha Allah dole ya gina ma kanshi wasu ka'idoji dole ya gina ma kanshi wasu usul wanda zai sanya ya ringa adawa da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to shine bayan malam ya kawo irin su jahamiya irin su mutazilawa irin su asha'ira sai kuma sai ya kawo irin su khawarij su ma yan khawarij yan bid'a ne wa iyaz billah su ma yarduna kaseeran min sunna su ma suna tunkuɗe da yawa daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa yunkiruna kathira min al suna inkarin da yawa daga cikin hudud su ɗan khawarij ba su yarda cewa idan mutum ya yi zina ya taba aure a jefe shi ba sun yi inkarin hadisin da ya zo kan wannan matsala din sannan ba su yarda cewa mace in tana haila wato za ta bar azumi ba ba su yarda ba suna inkarin da hadisin da ya zo kan wannan ba su yarda da shi misali wala ya'khuduna illa bil qur'an sannan ba sa riko da wani abu sai da gundarin nafsi na alqur'ani fasariqu indahum ya yaduhu min al-kataf wato barawo a wajen su ana yanke hannunsa ne daga kafada nan shi dan khawari shi ya kama barawo zai yanke mai hannu ne daga nan wajen an gari, saɓanin yanda ya zo cikin hadisi ingantacce cewa za a yanke ne daga nan ko ba ka ba Wanzani al mumsin la yurjab mazinaci wanda ya taba yin aure ba za a jefe shi ba a wajen su limaza li'annahum la ya'khuduna bi sunnah dalili saboda ba sa riko da hadisi ko kuma ce suna riko da hadisi ga inda ya dace da ra'ayinsu suna kuma ajiye hadisi inda ya saba ma ra'ayinsu kai almuhim dai duk wanda ya kirkiro bid'a an kowane ne shi za ga cewa yana tsananin adawa da hadisan manzo saboda bid'an da ya kirkiro in dai har sai mu'amala da hadisan manzo to bid'an ba zai yi ba ko ba ka ba dole sai ya karyata hadisan sannan ya samu daman gina mai bid'an sa an gane so da ka a taba samun dan bid'a wanda yake yana bin hadisi saboda kafa kuma ya bid'a ba ba zai yi ba وكذلك المعتزلة والقدرية والجبرية والجهمية والصوفية هكذا ين معتزلة da 'yan ƙadariya da ƴan jabariya da ƴan jahamiya da sufaye kulluhum indahum ta'wilatun wa tahrifatun wa raddun lin nusus dukan su gaba ɗaya a wajen su akwai tawiloli da karkatar da nasi da tunkuɗe nasi bi turukin multawiya ta da hanyoyi na ainihin wayo hanyoyi na wayo wa dauran da wasu hikimomi خاصة في القرون muta'akhira. Musamman ma. a cikin wannan ƙarni wanda ya zo daga baya wato ƙarnin nan na ƙarshe wannan ƙarni na ƙarshe akwai mutane da yawa wanda ba su san darajar hadisan manzo ba sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko min ba'di man tashara al-kalamu al-ashajira wa ghayrihi wato bayan ilmul kalam in an ce ilmul kalam gina aqida akan ainihin falsafa da mantiki ya zamanto an gina aqida akan ka'ida na philosophy da mantiki maimakon a gina aƙida akan qur'ani da hadisi saboda haka lokacin da ainihin ilmul kalam ya shiga cikin aƙidan asha'ira an gano wannan ko a lokacin sai tawili ga hadisan annabi ya yawaita da kuma karkatar da nassi da ƙaryata shi sai ya yawaita faqad sada ta'wilu ila ab'ad al-hudud haƙiƙa, tawili ya yadu tawili yi shugabanci zuwa ga mafi nisan hudud mafi nisan iyaka ودخل kai har sufanci ma sai da ya shiga cikin ash'ariyanci asalin asali ash'ariyanci daban sufanci daban amma kuma daga baya sai sufanci aka cuɗanya shi da ash'ariyanci kuma wanda da can ash'ariyanci daban yake kaga bala'i guda uku ke ne ya fada ma ash'ariyanci ga aqidar ash'ariyancin kanshi matsala sannan ga ilmul kalam ya shiga cikinsa sannan ga sufanci kaga fitina kan fitina kenan eh fattasa'at da'iratu fitnati wad dalal wal inhira sai da'ira na fitina da'ira na bata da'ira na karkacewa sai ya ƙara faɗi ya ƙara faɗaɗa wa muwajahatun kathir min al kitabi wa sunna da kuma fuskanta da yin fito na fito da da yawa daga cikin nasosin kitabu wa sunna khasatun al'umurul gaibiyya musamman ma al'amura na gaibi sai ga ga ba sa jin nauyi al'amura na gaibi su yi tawilin shi sai a ce maka dajjal ba wai wani mutum bane shi dajjal alama ne na ainihin wato ramzi ne na ainihin kurafa wato nan gaban an ce dujjal zai bayyana ana nufin canfa-canfa za su bayyana ba ana nufin akwai wani mutum mai suna dujjal ko kuma ya juju ma juju ko abin to irin wannan tawilan din za ga ana taima nasi sai a nuna babu wani jujal babu wani ainihin ya juju ma juju annabi isa ma ba ana nufin wai a wani mutum bane shi sai su yi wani irin tawili ga nassi su lalata nassin ya zama to ga nasin amma bai da amfani ko kuma abin da ya shafi tashin kiyama sai su yi tawilin matsaloli na gaibi wanda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani hatta aljanna da wuta sai da aka yi tawilin shi ina fatan gane wannan to irin wannan shine abin da malam ke magana al'amura na gaibi ana barin su ne yanda suka zo zahirin su ba a yin tawili ana so mu yi imani da su ko mu tabbatar da su wannan shine aqidan ahlus sunna kaga mutum yana ƙaryata irin su dawowa annabi Isa yana ƙaryata irin su dajjal yana ƙaryata irin su yajuju wa majuju ko yana yin tawilin su yana ba su ma'anan da ba nasu ba to wannan mutumin ya dumfari hanyar fadawa cikin manya-manyan bidiyoyi an gane ko domin su 'yan bidi'a dama su wato ba sa yin biyayya ga ainihin nassi su suna so nassi ne ya musu biyayya bambancin ahalus suna da dan bid'a kenan shi ahalus suna yana gayan biyayya ga nassi ne shi kuma dan nassi ne yake so ya mishi biyayya ya riga ya shimfida wasu ƙa'idoji da wasu dokoki an gane in nassin ya bi wannan ka'ida za a yi aiki da wannan nassi in nassin bai bi ka'idan ba to za a lankwasa nassin ta inda zai zo ya yi biyayya ga wannan ka'ida din in ko an lankwasa shi nassin ya kangare sai a karyata shi in dai nassi ya bi da sauki sai a karkatar da shi in bai yiwu ba a ce to wannan nassi har za khabaru ahad fi ma ta ummu bihil balwa falan la to suna da dokoki da ka'idoji da wasu abubuwa da suke karyata nassi da shi iri-iri ba sa jin nauyi in kaga sun kyala nassi to nassi bai taba su bane in nassi ya taba su ko yaya nassi yake za su karyata shi an gane wannan ko yawwa fa hum yaquluna idza tarada al-aql wa an-naql nuqaddimu al su suna cewa idan hankali yayi karo da nassi to muna gabatar da hankali haka suke cewa idan hankali yayi karo da nasi muna gabatar da hankali limaza li'annahu asalin naqal wai domin hankali shine asalin nasi ya zai hankali ya zama asalin nafsi Allah ta'ala ya san da hankali amma ya turo manzo da hankali shine asali da sai Allah ya ce to ba na bukatar turo manzo kowa na da hankali kowa ya yi aiki da hankalin da yake da shi ya gano haram da halal ya gano matsaloli na gaibi da kwakwalwansa amma duk da Allah ya san ɗan adam na da kwakwalwa yana da zurfin tunani duk da haka sai da Allah ta'ala ya nuna cewa wato zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ce allazina yu'minuna bil gaib ko ashe ana bukata kai imani da gaibi ana buƙatar musulmi ya yi imani da gaibi ba wai tare da hankali ko da hankalinka bai riski abin ba in dai hannunsu ya zo da shi to ana buƙata ka miƙa wuya zuwa gare shi qul in zalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi ka ce musu in na bace na bace ne fa inna ma adillu ala nafsi na bace ne saboda na bi son raina wa in tadaitu amma idan na samu shiriya fa bima yuhi ilayya rabbi na samu shiriya ne saboda abinda ubangiji na yi min wahayi ashe shiriya na ana samun shiriya ne ta hanyar wa ta hanyar wahayi bai ce kul in zalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya al ba bai ce in na bace na bace da san raina bane in na samu shiriya saboda abinda hankali ya yi min wahayi ya faɗa haka ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulul amri minkum ya ku wanda kuka imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo da masu shugabancin al'amura daga cikin ku sai ce fa in tanaza'atu fi shay'in idan kuna jayayya cikin kowane irin abu farudduhu ila al-aqal eh idan kuna jayayya kan wani abu kuma yadda wannan jayayya zuwa ga hankalinku saboda shine asali haka Allah ya ce farudduhu ila al-mazhab sun kuna jayayya kuma da shi zuwa ga ra'ayin mazhaba to kafin a samu mazhaban ruduhu ila ish in ka ce farudu ila mazhab to kafin mazhaban ya zo fa tunda sai da aka samu shekara wajen 200 da wani abu kafin mazhaban ya zo ko musulunci yana nan yana gudana to ya za a yi musulunci yana nan yana gudana kafin a haifi mazhaba lokacin mazhaba ko zuwa duniya bai yi ba ana nan ana ta yin addini to da mazhaban ya zo shi ya kamata ya bi musulunci ko musulunci ya bi shi tunda shi daga baya ka haife shi ya shi mazhaban ya zo ya tarar ana yin addini sai aka haife shi lokacin da ana nan ana yin musulunci to da ya zo daga baya ya kamata ne musulunci ya mai biyayya shi jariri ko kuma shi jaririn ya bi musulunci tunda musulunci ya riga shi zuwa uba ne ya kamata ya bi jariri ya bi ɗa ko kuma ɗa ya kamata ya bi uba wawan sai na insana bi wali dai bi insana mun yi wa mutum wasiya ya yi biyayya ga iyayensa ko ba ka ba dole ne mutum ya yi biyayya ga iyayensa mazhaba ya zo ne bayan musulunci ya riga ya tabbata an daɗe ana yin musulunci shekaru ɗaruruwa sannan daga baya sai ya zo to kaga ashe kuskure ne mai girma a yi tunanin kuma wato mahaifi ya saukar da kai ya zama kuma ɗan shi yake bi ko kuma jikan shi yake bi ko jikan jika ko ba gane ba to duk irin wayannan abubuwa idan kaga mutum ya samu shiriya to ya aje hankalinsa gefe guda bi ma'ana wato hankali ya mika wuya ga nasi ko ra'ayin malamin shi ya mika wuya ga nasi ko ra'ayin shehu shi ya mika wuya ga nasi to da wannan ake samun shiriya yasa Allah ya ce fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin al'amari ne ku mayar da wannan jayayya ga Allah da manzon Allah ba a ce ku mayar da wannan jayayya ga Imam Shafi'i ko ku mayar da shi zuwa ga Imam Ahmad bin Hanbal ko ku mayar da shi zuwa ga Abu Dawud Zahiri ko ku mayar da shi zuwa ga Imam Malik ko ku mayar da shi zuwa ga a ba shi haka ba farudduhu ila Allah war rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo in dai ana tayayya ana so a yi maganin wannan jayayya a mayar zuwa ga Allah da manzo idan ka mayar zuwa ga Malik ba shafi zai ce me ba shafi zai ce ni imamun Malik ba ba imami na bane an gane ni in ana jayayya wajen shafi yake komawa in ka mayar in kuma ba shafi ya ce shi shafi sai ba hannafe da mawalike sai su ba su yadda ba su to yanzu wane ne raba gardama gaba ɗaya wanda in yayi magana yankau ne kan wuka ne wanda duk wanda ya ja da shi ya zaka kahiri bai ya ayyuha allazina amanu istajibu lillahi wal rasul idza da idza da akul ma yuhyi ya ku wanda kuka imani ku amsa kiran Allah da manzo idan ya kira ku zuwa ga abin da zai amfana da ku amma fahimci wannan to shi ne yake magana nan wajen cewa li'annahu asalul naqal unzuru hadha dalal ka duba wannan bata wai a ce hankali shine asali ai wannan ba batan da yafi wannan amma ahlus sunna fal aslu indahum ittiba'u al kitabi was sunna amma ahlus sunna asali a wajen su shine bin kitab wa sunna shine asali sai yi kuskure sun bi doron sun qur'ani da Allah ya ce fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo yaya ake mai da al'amari zuwa ga Allah muna zuwa ne can inda Allah yake yanzu in muna jayayya da ni da kai an ce mu mai zuwa ga Allah ina za mu je ai ma'ana faruduhu ila kitabillah shine ma'ana idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga littafin Allah to an ce a mayar zuwa ga manzo Allah manzo Allah yana cikin kabari yanzu ya zamu yi ina mu koma ai farduhu ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan kuna jayayya cikin wani abu ku mayar zuwa ga littafin Allah da kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga raba jama'a kenan a gane wa'annan abubuwa guda biyu su ake komawa gare su in ana jayayya ba zuwa ga ra'ayin shehi na dariƙa ba ko zuwa ga wani ra'ayin imami na shi'a ko zuwa ga ra'ayin wani imam na mazhaba ko zuwa ga hankali ko ainihin zuwa ga zauki a'a ana mayarwa ne ilallahi wa rasul an gani wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu a gani da Allah da manzansa suka fi cancanta an yurduhu a namiyar danwa an yurduhu aka ce sai aka faɗa wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu da Allah da manzansa suka fi cancanta su nemi yardansa shi su nemi yardansa wannan a cikin wannan magana akwai gayan balaga a cikin wannan kun da wannan ko nan wajen an yi tauhidi na manzan don a nuna ma alaƙa mai ƙarfi tsakanin manzan Allah da Allah cewa duk abin da manzan Allah ya zo da shi kawai daga wajen Allah ne duk abin da ya tabbata cikin sunna suna liƙe ne ba ka iya raba su ba ka iya raba ƙur'ani da hadisi shi zaka ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu da kuma ce wallahu wa rasuluhu a ahqqu an yurduhu ma haka ya kamata ce Allah da manzan Allah suka fi cancanta ku ne riya da su biyu dan a nuna ma ai ba wani abu bane daban-daban maganan manzan Allah maganan Allah ne sai Allah ya ce wa man ne wa man wa man yi rasula fa kada ba Allah duk wanda ya da'a ga manzo hakika yayi da'a ga Allah da'a ga manzo Allah da'a ga hadisin manzo Allah da'a ne ga alqur'ani sai sai aka hada su waje daya aka nuna ma an gane a nuna ma da Allah da manzo duk ɗaya ne bi ma'ana duk ɗaya ne a wajen wahayi cewa wahayin abinda manzo Allah ya faɗa na hadisi daga wajen Allah yake shine hikiman da yasa aka ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin an gane to dan wannan ka san alaka mai karfi na abu والأقل السديد هو الذي يفهم القرآن والسنة wato hankali mai shine wanda yake fahimtar Qur'ani da Sunna hankali wanda yake fahimtar Qur'ani da hadisi shine hankali mai amma hankula da yawa ba fahimtar Qur'ani da hadisi yanzu akwai wani makarantar Islamiyya a garin Kaduna aka ce a daina karantar da tauhidi a daina karantar da hadisi suna kawo fitina sai dai a karantar da fiqh kaga da ganin wannan wato hankalin ya kasa karɓar tauhidi kuma wannan fa suna fita a wasu ahlus sunna ne a daina karantar da tauhidi a daina karantar da hadisi saboda suna kawo fitina sai ga karantar da fiqh na fa gane wannan akwai bawan Allah da aka sallame shi a wani masallaci saboda yana karantar da hadisi kaje su karatu ba san fitina su karatun da suke so a kawai musu fiqh shi ba manzo Allah ya nuna mana farin hadisi fa shine fitina fal yahzarul ladina yukhalifuna an amri ma nabi wa'annan masu saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su yi taka tsantsan an tusibahum fitina kada fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko kuma kada azaba mai radadi ya samu su ya same su to yanzu sai karatun hadisi ya zama shine fitina kuma yanzu sai ra'ayin malam wani da malam wani sai zama shine kuma musuluncin ma gaba daya na fasan gane kaga islamiyya ingantacce shine wanda za a karantar da qur'ani a karantar da hadisi a karantar da tauhidi a karantar da fiqh duk za a karantar da su sannan a karantar da su kan ka'ida na shari'a amma da zaran an ce kaji an fara a wurgar da kaza to lalle akwai rashin gaskiya a cikin al'amarin na'am wal aqlu sarihu la yunaqidu an-naql as-sahih wato hankali ingantacce baya yin karo da da ainihin da nasi wanda yake ingantacce hankali in dai hankali lafiyayye ne baya yin karo da nasi ingantacce idan ka ga hankalinka yayi karo da nassin qur'ani ko hadisi kada ka zargi nassin ka zargi mai ƙwaƙwalwanka. hankalinka ne yake da matsala amma nasi bai da matsala sai ka ce gaskiya ni ne ban gane ba amma hadisin yana nan ingantacce to rashin adalcin da ɗan adam ke yi sai ce wannan hadisin ya saba ma hankali hankalin wa tunda kaga kai ka karyata amma ni ban karyata ba shi ni ni bai saba ma hankali na ba ko za ga wani lokaci an baka zuma ka sha suka ce kai zuman nan daci in wani ya sha ya ce kai zuman nan zaki kai zuman ina ka samu zuman nan zuma ne mai kyau to kaga wannan harshe ya sha zuma ya ji daci wancan harshe kuma ba ya sha ya ji zaki to yanzu in za a yanke hukunci sai wannan wanda ya sha ya ji ɗaci zai ce lallai zuman nan ɗaci gare shi shin zuman ne ke da matsala ko harshen shi harshen cike da shi to galiba ana samun irin wannan wato harshe yakan samu matsala kamar yadda kunne kan samu matsala za ka ga an yi magana ni na ji abin da aka faɗa amma kai baka ji ba to rashin jin maganar da aka faɗa baya nuna ba a yi maganar ba kai ne dai kake da matsala ta ɓangaren a kunnanka sannan wani lokaci za a buɗe littafi gashi na karanta kaga wannan ya karanta shi garau wannan kuma ya ta kallo ya kasa karantawa wani ma har gilashi zai sa kawo mai ya sa ba bai gani ba har yanzu ko ga gilashi ya sa ya sa ya kusa da shi amma ya kasa karantawa to wannan kasa karantawan yana nuna babu rubutun ne yana nuna raunin idan shi to ko da shekarun ga zargin ido na ne yake da rauni ba wai rubutun yake da matsala ba sannan kunne yana ne yake da matsala ba wai abin da aka faɗa ba saboda mafi yawan mutane sun fahimci abin sabanin yadda ni na fahimta ko ya fahimci ko saboda haka idan hadisi ya inganta kuma kaga yayi karo da kwakwalwanka ka zargi kwakwalwanka tukuna an gane kai ne kake da matsala ba wai nassin ba shine magana da Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi kace in na bace na bace ne ta bangaren kaina san raina ne amma wa ili ta dai idan na samu shiriya fa bima yuhi ilayya rabbi na samu shiriya ne da abinda aka yi min wahayi wahayi ke canza ma tunani daga tunani mai kyau zuwa mara kyau ba kai ke canza ma wahayi tunani ba na'am la yata'aradu al-aqlu wan naqlu abada wato da hankali da nafsi har abada ba sa yin karo lakin hum laisa indahum uqul sai su mutazilawa da sauran yan bid'a masu aiki da hankali su ba su da hankali ne wa indahum shubuhat wa wasawis yusammunaha aqliyat kawai suna da shubuhohi ne da waswasi suna kiran wannan waswasi aqliyat فلذلك تتصادم أهواؤهم وخيالاتهم بالقرآن والسنة wannan shine dalilin da ya sa san ransu da kuma ainihin imagination din wato ma'ana khayalat din su an gane abin da suke surantawa na kuskure wato yakan yi karo yakan yakan da alqur'ani da sunna amma ahlul uquli arrajiha as-sariha al-wadiha amma ma abota hankula wanda yake mai rinjaye hankula hankali wanda yake bayyanan ne wanda yake a fili gashi nan fa haula'i tansajimu quluhum al-kitabi was sunnah to wayannan hankulan su yana dacewa tare da Qur'ani da sunna wayan wani go in dai kokolwan kalafiya lau to zai dace da Qur'ani da sunna wa yastaslimuna li kitabi wa sunna kuma wato suna sallamawa ga nassoshin kitabu wa sunna da zarar an ce Allah ya ce annabi ya ce za su miƙa wuya ce sami'na wa ɗana inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an sami sami'na wa ɗana kawai abin da yake maganar mu'minai in an kira su zuwa ga Allah da manzo dan yayi hukunci tsakanin su sai su ce mun ji ko mun yi biyayya mun ji mun yi biyayya amma waɗanda ba mu'minai ba fa sai su ce mun ji ko mun yi mai mun saba shine can inda Allah yake cewa ah, wa in yakul lahumul haqq ya'tu ilayhi muzini idan suke da gaskiya sai ga suna tahowa zuwa ga nasi zuwa ga maganar manzon Allah suna miƙa wuya da shi amma in har su ne ba su da gaskiya sai su karyata sai su ki zuwa in an ce ku zo wajen manzon Allah a muku hukunci in suke da gaskiya an gane can da ke sawo izadu abin mai إذا فريق منهم مغرضون وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليقوم بينهم إذا فريق منهم مغرضون إذا mu'ridun idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah dan su hukunci gare su idza fariqun sai ga wani bangare suna bijirewa ba sa so amma wa in ya lahumul haqq in ya kasance suke da gaskiya ya tu ilaihi muzini sai su tawo zuwa gare suna masu miƙa wuya in kaga sun yi aiki da hadisi ya dace da mazhaban su ne ya dace da ainihin maganar imam ɗinsu ya dace da maganar waliyin su ne ya dace da ka'idansu na hankali sai su aiki da shi sai Allah shi a fi qulubihim maradun irin waɗannan mutane a cikin su akwai ciwo ne amir tabu ko suna kokonta abin da manzo Allah ya faɗa ne am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna jin tsoro kada Allah da manzo Allah su zalunce su ne sai Allah ce bal ulaika humul zalimun kai wa'annan da su ne dai azzalimai ne ko azzalimai ne dai su kawai kawai masu son rai ne kawai eh fala ah, wa rabbika la yu'minun Allah ya ce a'a ha na rantse da ubangijinka ka san abin ya wuce wasa ko Allah shi da kanshi ya rantse da zatin kanshi da kanshi ce na ya rasulullah na rantse da ubangijinka to na rantse da ni kaina wallahi ba su da imani in ji Allah hatta yuhaqqimuka fi ma shajara hu. har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su idan suna rikici a kan aqida ba su da imani sai sun kai hukunci wajen wa wajen manzon Allah hatta muka. in suna rikici kan ibada yaya ake sallah na sunna ba su da imani sai sun kai hukunci wajen wa wajen manzon Allah ya rasulallah muna jayayya ne kan sallah a saki hannu kuwa a sa hannu a kirki manzo Allah zai raba mana kaddama an Allah bai ce wani malami ba ya ce a'a na rantse da ubangijinka ba su da imani sai sun kai hukunci zuwa gare ka ba zuwa ga imamu wani ba ko shehi wani ko waliyi wani ko zuwa ga hankali ba hatta yu muka sai sun kai hukunci zuwa gare ka fi ma shajarar ga duk abin da ya faru tsakaninsu sai abinda manzo Allah ya hukunta ya rasulullahi ya za a yi sallah sai annabi ya nuna mana ga yadda ake sallah sa hannu a girjaji ko saki ake ya ake sallama annabi zai nuna mana ya ake salati annabi annabi zai nuna mana an gane in wanda yace ga yadda ake salati shi ma wanda yace ana ta jayayya sai mu ce to ku dakata bari mu ji shi wanda aka aiko din me yace ko shi wanda aka aiko bai da magana ne kuke sauraron qaulu fulan wa fulan wa fulan asalin wanda aka aiko shi ne yake raba mana gardama idan muna jayayya dole a koma zuwa ai musuluncin na da asali duk wanda ka ganshi ana kiran shi malami shi ma ya tarar da musuluncin ne to ba zai yi kuma shi ya zama musuluncin ba babu wanda ya isa ko abubakar da umar ba su iya zama musulunci ka san dai su ne kat bayan manzanni ba mai darajar su to su ma ba su da iko ce wai maganar su ne yankan wuka ba su da iko yankan wuka shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko shine abin da Allah yake faɗa ba su da imani har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su an gane in har suna jayayya sai zama to an tsaya ana ta jayayya ba tare da an kai zuwa ga manzo Allah ba to har yanzu ba a kai zuwa ga rabagadama ba eh ثم لا يجد في أنفسهم هرجا مما قضيت sannan kuma ya zama to ba sa ji a cikin ransu in ka yanke musu hukunci idan manzo Allah ya yanke hukunci ce sallah sa hannu a kirji shine sunna to kada su ji wani abu a cikin zuciyarsu su ji wani kunci da zarar manzo Allah yanke hukunci sai kaga ni gaskiya ni ban ji dadin hukuncin da yake ba saboda ni hukuncin da yake ya saba mazhaba na ko ya saba maki shehi na ko ya saba maki waliyi na ko ya saba ra'ayin kwakwalwa na to a nan wajen baka cika mai imani ba sannan ya zamanto ba sa jin wani kunci a cikin ransu daga abin da manzan Allah ya hukunta sannan kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya ana so da zaran an ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya inganta ka miƙa wuya gayan miƙa wuya amma da zaran ka ce to wannan hadisin hadisin malikiya ne ko hadisin shafi'iya ko hadisin hanbaliya wato hadisi ma kaman kaman mangwara ne akwai akwai eh hadisi zaɓi sarka ne kowa ya zaɓi nashi ne kawai an yi yi rabon gado kafin manzo Allah ya bar duniya sai da ya rabon gado yake ga hadisin yan malikiya nan ku malikawa ga bangaren ku nan ku shafi'awa ga naku ku yan hanbaliya ga naku ku yan waye ga naku haka manzo Allah yayi shin hadisi na wasu bangare ne banda wasu bangare ko kuma hadisi na kowa ne to ya hukuncin mutumin da ya bangarantar da hadisi ya mai da hadisi ya zama na wani bangare wannan hadisi mu malikawa ba ruwanmu da shi wannan hadisi mu shafi'awa ba ruwa saboda me da manzo Allah ya zo dama yayi rabon gado ne kowa an bashi nashi hadisin ko kuma malamai su kansu manyan malaman sai imam malik suka ce idza sahal hadis fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta ko ina aka samu hadisin shine mazhaba na an gano wannan ko ba wani maganar ra'ayin malam wani ko ah, hadisin da ya inganta na'am ويرون أن هذه النصوص لا تخالف الأقل أبدا سو أصحاب الحديث وتسلفيون suna ganin wayannan nasoshin ba sa hankali har abada babu wani nassin qur'ani ko nassin hadisi da ya saba hankali har abada in kuma ka ce kawo shi mu gani muna nan muna jiran mun baka aiki kawo nasi guda ɗaya na qur'ani ko hadisin da ya karo da hankali wa asurawun uquli yatatalmazu ala hadhihi nusus wato mafi bayyanan hankula yana yin dalibta ne akan wayannan nusus din hankalin mutum lafiya lau to yakan yi dalibta ne akan kitabu sunna kuma zai yi kyakkyawan fahimta gare shi li'anna wahayun min Allah tabaraka wa ta'ala saboda wayannan nasoshi wahayi ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala in huwa illa wahayun yuha wato shi ba wani abu bane face wahayi wanda aka yi allamahu shadidul uquwa wanda ya karantar da shi mai tsananin karfi mala'ika mai tsananin karfi shi ya karantar da shi wanda shedan bai sai tare shi hanya ya canza mai ba an nuna ma karfin mala'ika dan kada kai tsammani wai shedan zai iya tare shi ya kwace wahayin ya canza ya bashi ce to ka ce ka canza in baka canza ba zan hukunta ka to ya fi karfin shedan mai tsananin karfi ne wanda shedan bai iya tare shi wa ma tanazzalar bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum kuma yan sadi'un shedanu ba su suka saukar da alqur'ani ba bai ma yiwuwa ba za ma su iya ba ma saboda shadidul quwa eh a wallahu amara bi tibai kitabi wa sunna Allah subhanahu wataala yayi umarni da bin alkur'ani da sunna wali tison bihima da kuma riko da alkur'ani da sunna wa akkada zalika mirara kuma cikin alkur'ani Allah ya maimaita wannan ya maimaita ya babu inda Allah ta'ala yace mu aje qur'ani mu gusan rai babu وكيف يأمرهم باتباع النصوص وظاهرها باطل يا يا za a Allah ya umarni da abu nafsi alhali zahirin nafsi ba kace ne zai yi inda zahirin nafsi ba kace ne Allah ba zai ce ba nafsi ba wa kaifa yuhinuhum ala shay'in ghayru mali yaya Allah zai hada su da wani abu wanda bai da wani tasiri yaya za a Allah ya hada su da wani abu wanda ba gaskiya ba muna neman tsarin Allah daga bata فبين المصنف هنا أن من شاء دعوة للسنة wato malam mawallafi imamu sabuni Allah ya masa rahama ya yi bayani a nan cewa mafara mafara na duk wani adawa ga sunna kuwa itimadum ala uqulihim alfasida shine dogaran su akan hankulan su batacce wa khayalati dogaran su akan khayalat din su imagination din su mutum kawai ya surarta wani abu kawai sai ya gina hukuncin addini akai wannan shine mutane mafi yawa masu adawa da sunna wato saboda suna gina addinin su ne kan kwakwalwansu ba ta ce فإذا رسخ هذا الباطل a أذهانهم اهتكروا sunna. idan wannan farna ya kabu a cikin kwakwalensu sai su wulakanta sunna manzon Allah zaka ga ba sa jin nauyin su faɗi ta abin da suke so kan hadisin annabi su kira hadisin annabi gola su kira hadisin annabi a zuba kwandon shara kalmomi na batanci kala-kala za ka ga irin wayannan miyagun mutane suna faɗa shiga hadisin annabi da zaran ka ji irin wannan abin na fitowa to ka san fa bid'a ya kunno kai gadan gadan an gane ko iyayya ga sunna wa taqaru ahlaha sai ga suna suna ainihin wulakanta mutanen sunna din daga an ambaci ahlus sunna sai su fashe da dariya eh fa yaquluna as-sunnatu akhbaru ahad sai su ce ma ai wannan hadisi akhbaru ahad ne suna da wata ka'ida wai akbaru ahad hadisi in bai zama to mutawatir ba in suna da ka'idojin su to wannan ka'idoji da suka sanya shi in dai hadisi ya saba ma wannan ka'ida sai su duba in hadisin ba mutawatir bane sai ce to wannan hadisin khabaru ahad da sai su karyata shi kawai an gane in kaji mutum yana yawan kiran wannan kalma ya ce to wannan hadisin khabaru ahad ne to kai tsaye dan bid'a ne ahlus sunna ba sa taba yin haka ahalus sunna duk wata ka'ida da aka bata. hadisi ke jagorancin wannan ka'ida an gane wato idan ka'ida yayi karo da hadisi duk girman ka'ida za su taka ji wuce saboda ka'idan mutum ne ya tsara shi shi kuma hadisi ya zo daga manzo Allah shi kuma manzo Allah Allah ne ya aiko shi ku fahimci wannan ayi to haka idan wani ka'ida malamai suka shimfida ka'idan sai ka'idan ya zo ya jin ya karo da hadisi shin hadisin nan khabaru ahad ne ko hadisi ne mutawatir in dai hadisi ya inganta magana ya ƙare ingancin hadisi ko rashin ingancin hadisi shi ne abin dubawa an gani babu ruwanmu da wani akbaru ahad kaga yan jahiliya suna da wannan ka'ida na akbaru ahad sun ka fara kawo wannan ka'ida cewa hadisi cewa su idan yayi karo da akbaru ahad suna wurgar da ainihin wannan hadisi saboda ba mutawatir ba ne sai mutazilawa suka ɗauka asha'ira suka ɗauka sufaye suka ɗauka kusan dukkan yan bid'a suna da wannan ka'ida din an gane wannan ko ka'ida ce batacciya sosai saboda mafi yawan hadisai ba ba ne hadisai mutuwatirai ba su da yawa sosai don haka ne kawai za ma a daina aiki da hadisi ne kawai shikenan wannan shine ka'ida na sayyid qutb a cikin tafsirin shi fi zilalil qur'an da kuma cikin littafin shi al'adala al'ishtima'iyya an gani yana da wannan fahimta cewa akbaru ahad in ya gitta ma aqidansa ba zai amsa ba shi ya sanya sayyid ya yi inkarin ya ce qur'ani ba magana Allah bane qur'ani halitta ne sannan sayar kutub ya yi inkarin asma'u wa sifat ya yi tawilin su irin tawili na jahamiya sannan kuma sayar kutub ya yi inkarin wato al'amura da yawa da suke da alaka da ainihin akidu na ahlus sunna wal jama'a duk sunan da yawa da yawa suna nan misali da sunan cewa wa'annan abubuwa sun saba ma ainihin alfaru ahad an gane shi ma ya ciro wannan fahimta irin na yan jahamiya dangane da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam irin wannan fahimta ne wato daga cikin mabiyan shi akwai gazali mai fiƙo sira shi ma haka ya ɗauka ya zo yana adawa yana faɗa sosai da sayar bukhari da muslim za ga duk ɗan biriya insha Allah za ga ya dumfari sayar bukhari da muslim yana faɗa da shi an gane wannan ko to irin yadda aka yi fada da ce musayil bukhari da a ce ba gaskiya ba da sun ya rushe saboda makiya daga yan shi'a ne yan kalakato ne yan ahmadiyya ne yan jahamiya ne kowa yana kokari ya dimfari sayil bukhari ya fada abin da ya gana ma kan shi an gane wannan ko saboda sun gane ce sayil bukhari shine littafi na biyu bayan littafin Allah eh wa iyazillah wa akhbarul ahad ta'tamilu al-kadhib wai akhbarul ahad yana daukan ƙarya fala budda an yakuna an-nass mutawatira wai ba makawa sai nasi ya zama to mutawatir an-nass alladhi tanbani alayhi al-aqida wai nasi wanda aqida zai ginu la budda an yakuna mutawatiran da wannan wayan suka ce sun karyata hadisin annabi Isa sun karyata hadisin mahadi sun karyata wai duka gaba ɗaya anbaru ahad ne shine Nasiruddin Albani ke cewa duka gaba ɗaya wayannan hadisai suka kawo hadisai ne ma mutawatirai hatta hadisin annabi Isa da suke faɗa hadisi ne mutawatir Nasiruddin Albani ya yi littafi musamman kan saukan annabi annabi Isa kuma ya tattaro hadisan sun zo daga sahabbai wajen arba'in da wani abu to wani wani mutawatirinci kuma yafi wannan sannan ga Imam Suyudi shi ma ya yi littafi kan dawowa annabi Isa ya tattaro hanya ya fi na Albani ma yawa hanyoyin da hadisin ya zo ya wuce a ce wai hadisi akbaru ahad hadisai ne duk malaman hadisi da suka yi bayani akan dawowa isa sun ce hadisi ne mutawatir ba hadisi bane sannan kuma wane ne ya ce hadisin ya zama kabaru ahad kuma a ce ba za a yi aiki da shi ba a ina aka samu wannan ka'ida daga salaf ko kuma daga yan bid'a kaga wannan fahimta ne na yan bid'a almuhim hadisi ya inganta tunda ya inganta za mu yi aiki da shi an gane wannan ko annasu alladhi tanbani alaihi aqida aqida la budda an yakuna mutawatira wai nafsi wanda aqida ke ginuwa a kansa ba makawa sai ya zama mutawatir wa idza ja'ahum mutawatiran yata'awwalu lahu to idan ko mutawatir ya zo suka tabbatar mutawatir ne to kaga ba za su tsare ta ba ko sai su yi tawili kuma ta ko ina suna da yadda za su yi in nasu ya zan mutawatir sai kuma su murda nasu zuwa ga ra'ayinsu su kokarin su karkatar da shi saboda nasu ya fi son ransu kuma eh wa in kana mutawatiran fa dalalatu indahum dhanniya idan ya to mutawatir sai ce kuma jilala na nassin sai abinda nassin ke nuni akai zalliya ne sai ce nassin babu tabbas cewa yana daukan wannan ma'anar la'ibun wa khudun fi ayatillah zaka ga wasa da kutsawa cikin ayoyin Allah sun bai da ayoyin Allah da hadisan manzon Allah abun wasa eh yaquluna fiha innaha bi ma'zalin an al-ilm bazan wani lokaci suna cewa wato hadisin manzon Allah wato ya dan nisanci ilimi babu ilimi a cikin sa eh suna faɗa haka ni inna ilma ma dallatu alaihi ma dallat ma dallatu alaihi qulu wato abin da suke nufi ilimi shine abin da hankalinsu wato mantiki da philosophy yake nuni gare shi ka san misalin in banda ahlus sunna duk sauran kungiyoyi wato suna gina aqidan su ne akan mantiki da philosophy in mutum zai karanci aqidan shi'a sai ya fara karanta philosophy kuna sai ya yi wajen wata shida ko shekara ɗaya suna koya mai philosophy sa'annan a fara karantar da shi aqidan shi'a saboda aƙidansu su sun gina shi ne akan filosofi da kuma mantik na ainihin Yunan haka nan idan mutum zai karanci ash'ariyanci ba zai fahimce shi da kyau ba sai ya karanci filosofi saboda ilmul kalam da suka gina ainihin aqidan su akai shi yasa da yawa daga cikin 'yan Najeriya wanda suke cewa su a sha'ira ne babu wanda zai iya ɗaukar littafin ash'ariyanci ya fassara ma min gilafin ila gilafin saboda mafi yawa daga cikin su karanci philosophy ba idan mutum yana so ya fassara littafan su idatu dujinna ko ya fassara ainihin su wannan littafin umul barahin ko jauharar tauhid daga cikin littattafan su yana so ya mai kyakkyawan fahimta to dole sai ya yi zurfi akan ilimin filosofi kuma filosofi bai daga cikin ilimin addini an samo shi ne wato ka'ida ne na kafirai wanda ya rubuta abin kafiri ne ba shi ya tsara wa mutane ƙa'ida na tunani to da wannan ƙa'idan tunani suke bi suke fassara alƙur'ani da hadisi an gane wannan dan shi'a in zai fassara Alƙur'ani da hadisi yana bin wannan tunani da wannan ƙa'ida wanda wanda arzo ya tsara ƙa'ida na tunani ƙa'ida na tunani wanda ba wai ya zo cikin ƙur'ani da hadisi bane shi yasa Saudiya da yake suna karantar da madaran sunna ne babu ruwansu da philosophy ba ruwansu da mantik a cikin su a jami'an saudiya mutum zai karanci ko ma menene ba a mantik da haramun ne ma a karanta shi na ba gane amma kotunan mu yanzu kafin ka zama alƙali za ka karanci alƙalanci a najeriya sai ka karanci mantik wai saboda a gyara ma tunaninka na ba gane to sun sa shi daga cikin wato ilimi ne na gyara kwakwalwa saboda alƙali ya zama kwakwalwar shi na da kaifi in zai yi alƙalanci an gane wannan to so haka wannan ilimi na mantiq ba ilimin musulunci ba ne. kuma ilimin ya yi karo da Alƙur'ani da sunna eh allashi yasuquha Shaitan. wato wanda Shaitan shi yake koro shi wa yashhaluha bil khayalati wa bil khurafati wal abatil Shaitan shaytan yana cika ta da ainihin imagination wato khayalat da kuma camfe-camfe da barnace-barnace wal azalin da bace-bace fayagumnuha annaha maqulat sai su yi tsammani cewa wannan abu ne wanda ya dace da hankali ka'idoji ne na hankali wa hiya majhulatun wa dalalatu alhali su majhulat ne wa dalalat ne eh wa yazbillah yan uwa za su zagaya su nemi taimako yadda suka saba neman taimako a taimaka fi sabilillah ya ayu allazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum na'am na'am zaka eh to bari bari su gama neman taimako

Na'am. 嗯。嗯。 samu da sai ya a sai mun ga abin da muka gani mun ga abin da muka gani mun ga ga malamai a Kano dan ya sun fage ga ba abin da suke yi ga manya-manyan malamai da yawa a Kano malamai suna nan suna ta bugawa da shi kuma suna neman wannan magana faɗa ya yake cewa ba a zuwa in an zo kuma gudu yake ba ya zuwa so ka san ba yadda muka ba yadda aka iya shi shi ba ta iya zo su malamai sai dai su yi kokarin da suke iyawa amma sauran al'amarin kuma sai a bashi da ga Allah kada dai malamai su yi shiru in suka yi shuru to shi suna da laifi amma ga irin wannan matsala na shi abdul jabbar mutum ne mai surutu da yawa ko da an neme shi ko ba za ku sani ba amma kwanan da duk abin da yake faruwa har qur'ani ma yace wannan qur'ani da muke karantawa yace da shi ba abdul jabbar ya ce wannan qur'anin akwai alamar tambaya kuma ya kira zuwa ga iran cewa sun je suna ta sun rike sun rike ainihin zazzaki da shi suka rike wallahi da ba karamin aiki zai musu ba yace mutane suna ta cewa wai yana wai ana bashi kuɗi shi to wallahi da za su bada kuɗin ma da kun sani saboda haka yana ganin wannan surutun ya dade yana yi kuma kaga shi ban da wannan kaga mutumin da yake iyayensa ma yana alaman baya ka cewa cewa iyayensa hatta a gidansa akwai dan zina ya dan yi shara zuwa ga wannan Ya yi wasu kalmomi wanda yake to ga gani ga wannan hayi Allah ya kawai ga wani tambaya guda ɗaya kawai nake so zan san abin nan malam wai idan kirista ya mutu a yau shin za mu iya za mu iya za mu iya cewa dan wuta ne ko yaya wai idan kirista ya mutu za mu iya cewa dan wuta ne ko yaya saboda tarihin sarkin habasha na karanta wannan dan ji yadda abin a murda ne tambayar wai in kirista ya mutu za mu iya cewa dan wuta ne saboda tarihin sarkin habasha gashi ya mutu kuma ba dan wuta bane wannan wannan suna da alaka maganan maganan a rikice ke gaba daya mai tambayan mai tambayan da na san kowa ya zazan ce ya gyara tambayan sarkin habasha manzan Allah ya sanar da mu ta hanyar wahayi shi ma Allah ya sanar da shi cewa ya musulunta to kai waye zai gaya ma cewa wani ya musulunta in mutum ya mutu za a yi aiki da mutuwan shi ne ya mutu kafiri shikenan amma sarkin habasha dama an sanar da mu ta hanyar wahayi cewa dan aljanna ne har Allah ya ce manzo Allah ya mai sallah haka ba dai bane maganar kwata kuma bai ma ba su da alaka amma ban san shi mai rubutun ko wani irin fikihu wani irin istinbadi yayi kan wannan ba in yana nan yanzu da dan kamar karin bayani ah, ina son dan ƙara tunatar da ne ah, akwai karatu da mana yake a masallacin layin sun sai ba Ibrahim Kairos. akwai karatu da mana yake tsakanin magare, zuwa isha duk ranar lahadi karatun littafin da salifin ila asqa'il musallin na mahmud al-misri mala ya sanya karatu a wannan masallaci tsakanin magare, zuwa isha saboda haka yan uwa ana tunatar da yan uwa ya kamata a dinga halartar karatu duk lokacin da malami yana karantawa a wani muri misali to kada ya zama wurin da kuke tare da shi a nan ne za a fa'idanci da shi idan ya zo wurin za a ci ni za a yi karatu amma idan bai zo ba ya tafi wuri ba wanda zai iya ya bi shi saboda haka ya kamata a dinga karfafawa ko da misali mutum yana tunanin yana da wasu abubuwa to ya kamata a karfafa dai a dinga zuwa wurin domin sauraron karatu. in an yi haka za a ƙara karfafa malam sosai a wurin karatu ba. amma idan ya zama sai ya zo majalisin da aka saba yin karatu za a mutane za su amma idan ya tafi wani wuri ba za a bi shi ba ko ba za a je wurin ba misali irin wannan ba bai kamata ba a ce an same mu haka to saboda haka da Allah ya kamata a dinga halartar wurin karatu saboda mahimmancin karatun da kuma mahimmancin wurin misali idan ya zama malam shi kaɗai ne zai karatu don tsirarin mutane eh, an san dai lokacin da can yadda bidiyoyi ke barazana duk da yanzu dai ana sa ran babu haka da amma idan wani abu ta ɗan kicin ne kuma ne wasu bayanai masu ƙarfi wani yana leƙa ya ga mutane kalilan ne ɗaya biyu uku kuru kura zai iya yi kukan kusurwa ya ji wani abu misali shi masallacin amma idan ya ga mutane da yawa wannan mutanen zai ɗan bashi tsoro misali saboda haka lalle ya kamata a yi ƙoƙari mu da muke zuwa Majalisar ya zama mun ba malam muhimmanci duk inda ya je karatu a ɗan shi a ba da gudunmawa a kan haka yin hakan ƙarfafawa ne yadda ya kamata amma rashin yin haka din to zai nuna kamar kuna ana son a zare zaren ne inda ya zo a nan zara inda bai je kuma shi ke nan misali saboda haka dan Allah wannan tunatarwa ne saboda dukkan mu mu gyara dukkan gaba ɗaya ba ware kowa ba duka a gyara kowa wannan shi ne insha Allah wani a cikin me babu littafan ko babu ko sai wa sai wa da amma mukbil ba kika duba shi mukbil su ya haya an Ahmad bin ya haya an Najmi su Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr shi duk Fauzan da za ta mutu Fauzan akwai Fauzan amma akwai Ibrahim Ali Sheikh din nan babu akwai wanda babu suna ganin ina ganin an an yi su ne da cin cinikila ana ana eh to ba maki ko masu adawa da su ka san wani na adawa da sai sai shigar da siyasa cikin abu kila maktabar shamila din wanda suka yi su kila yan sururiya ne suka tsara shi ko kuma yan wasu dai wasu yan kungiyoyi masu wata masu wani ra'ayi daban yawa inda akwai siyasa cikin abu za a dan za a dan cire ka a wajen amma wannan cire kan bai nuna kuma rashin malantanka ko in kana da ilimi kana da ilimi ko an sa ko ba a sa ba eh kuma shi shi mai ilimi ko a ko an boye shi ko an kulle ko ba an kulle shi sai hasken ya fito eh ba shi ilimi ba a toshe shi duk kokarin ka na toshewa to kana toshewa kuma yana ƙara haske na ta kunno a raja in ga mun waje yana mun ga ba ta ganin haske a nan ba komai ba to a bude mu gani sai a bude sai a ga shi <laughs> ne wa alaikum assalam na bai kara dan bidiya ne ƙida ne na yan biriya duk mutumin da ya ce Allah bai daidaita kan al'alshi ba ya fada cikin ƙida na asha'ira kuma aqidan asha'ira ƙida ne na biriya dan biriya ne ya kauce wa sunna eh insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika A an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik